Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita biyar zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mata Alfa Radio Kumasi. Sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe. Gwamnati akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau ranar Laraba talatin ga watan Oktoba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. wani jami'in soja a fadar white house ya faɗa wa kwamitin majalisa da ke binciken tsige shugaban ƙasa cewa ya damu matuka akan kira da shugaban amurka donald trump ya yi wa ƙasar ukraine na binciken biden 'yan majalisar wakilan amurka kuma bai daya sun tabbatar da wata doka a jiya talata wacce ke haramta wa turkiya amfani da dama da ta samu sakamakon manufofin harkokin wajen amurka wanda donald trump ya gindaya wanda kuma ke cin karo da majalisar tarayya da karshe watanni da aka kwashe 'yan bindiga suna kai hare-hare babu kakkautawa a gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar congo ya tilasta wa mutane da dama barin gidajensu. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun kolin Najeriya ta yi watsi da karar da jam'iyyar PDP da ɗan takararta suka shigar akan nasarar da shugaba Muhammadu Buhari ya samu a zaben da aka yi a shekarar nan ta 2019. Bayan haka za ku ji cewa wata cuta da har yanzu ba a tabbatar da irinta ba ta yi sanadiyar mutuwar mutane da yawa a ƙaramar hukumar Mataza da ke jihar Katsina. Daga nan kuma za ku ji yadda 'yan kasuwa a jamhuriyar Nijar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a kan yadda rufe iyakokin Najeriya ya shafi harkokin rayuwarsu. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adli Ture shirya zai kuma gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya ko makeri. Wani jami'in soji a sashen tsaron ƙasa a fadar White House ya faɗa wa kwamitin majalisa da ke binciken tsige shugaban ƙasa a talata cewa ya damu matuka a kan kira da shugaban amurka donald trump ya yi wa kasar ukraine ta gudanar da bincike akan abokin adawarsa na siyasa kuma hakan ne ya sa ma ya sanar da magabatansa laftanan kanar alexander vinman ya saurari kiran waya da trump ya yi a ranar 25 ga watan yuli wanda ya zanta da shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce na damu da wannan kira kuma a gani na wannan bukata da zuwa ga wata gwamnatin wata ƙasa ta gudanar da bincike akan wani ba amurke bai dace ba kuma na nuna rashin jin daɗi na ga abubuwa da ka iya biyo bayan taimako da gwamnatin amurka ke yi wa ukraine kiran waya tsakanin trump da zelensky shine ya sa 'yan democrat a majalisa suke batun tsige shugaban kasa donald trump wanda ya nemi wato ukraine din ta gudanar da bincike ko akwai wani haɗin ko kuma katsalanda da ta yi a zaben shekarar 2016 a madadin democrats da kuma binciken batun zargin cin hanci da rashawa da ya shafi mai neman yiwa democrat takara a zaben shekara mai zuwa na 2020 joe biden da kuma ɗansa wanda ya taɓa aiki a wani kamfanin ukraine 'yan majalisar wakilan amurka bai daya sun tabbatar da wata doka a jiya talata wacce ke haramta wa turkiya amfani da dama da ta samu sakamakon manufofin harkokin wajen shugaban amurka donald trump wadda ke cin karo da majalisar tarayyan dokar ta haɗin gwiwan shugaban kwamitin harkokin waje na ɗan democrat elliot angel na new york da kuma wani kusa na ɓangaren republican a majalisa michael mccall daga texas suka fitar za ta ja jami'an turkiya idan aka samu wato sun kai mamaya arewacin siriya kano suka ce zarafin kurdawa dokar ta bai daya ta samu amincewar mutane 403 yayin da mutane 16 ne suka kalubalance ta Trump ya ba da sanarwar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta na dindindin da Turkiyya a kan samame a Siriya a makon da ya gabata, inda ya yi amfani da umarnin shugaban ƙasa ya cire takunkumin da aka ɗora wa Turkiyan. amma 'yan majalisa suna ci gaba da nuna damuwa akan mummunan tasiri na tsawon lokaci da shawarar bazata da trump ya ɗauka na janye sojojin amurka daga siriya lamarin da zai baiwa turkiyya daman ci gaba da ayyukanta mai haɗari ga kurdawa ƙawayen amurka a yaki da ƙungiyar is wani babban kamfanin wutar lantarki a jiya talata ya yanke wa miliyoyin mutane wuta yayin da ɗaruruwan ma'aikatan kwana-kwana ke fama su kashe wutar daji tun kafin kadawar wata gagarumar guguwa da ake hasashen gani da kafin da yammacin yau a jihar california kamfanin mai suna pacific gas and electricity ta ce daukar daukewar wutan na baya-bayan nan ya shafi mutane miliyan ɗaya da rabi a cikin ƙananan hukumomi 29 a rabin arewacin jihar dauke wutan wani mataki ne dai na hana wutar dajir yaduwa wutar da ta tashi dalilin wata na'ura da guguwa ta lalata a ranar litini kusa da wani gidan aje gidan kayan tarihi a yankin yammacin los angeles kuma tun lokacin ne wutar take ci gaba da yin barna inda ta laƙume sama da eka 250 ta kuma kona akalla gidaje takwas a wannan yanki ne kuma aka yi gine-gine masu tsada a cikin jihar california wutar ta tilasta wa dubban mutane barin wannan yanki. wani shahararren dan wasan kwallon kwando lebron james da ke yankin ya ce an ɗauke shi da iyalinsa amma kuma ya samu matsala saboda gidajen otal da ke kusa da ke kusa da wurin wato mutane sun shika a ciki ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc watanni da aka kwashe 'yan bindiga suna kai hare-hare babu kakkautawa a gabashin demokradiyyar jamhuriyar congo ya tilasta wa mutane da dama barin gidajensu bayan wasu miliyoyin mutane sun rasa matsugunansu lamarin da ke kuma barazanan cewa batun rashin tsaro zai shafi yankuna da ke kusa da babban tafkin afirka in ji masu lura da al'amuran yankin a cikin wannan mako mutane sun arce daga yankin da ake tashin hankalin dauke da kananan yara da kuma kayansu suna tafiya da sawu suna ratsa kan iyakar dr congo zuwa uganda da rwanda da kuma burundi ana dora laifin tashin hankalin ne a kan kungiyar mayaka da ake kira mai mai wacce ta kwashe shekara da shekaru tana yakin kabilanci tun cikin watan mayu ne maharan suka kona kimanin ƙauyuka 160 a yankin bani amulange na kabilar tutsis suka kuma kashe akalla mutane 200 suka sace shanu da rayuwar mutanen ya ta'allaka a kai kana suka tilasta wa sama da mutane 200 arcewa daga yankunan a cewar kungiyar congo today mai zaman kanta mai kuma fafutukan zaman lafiya da kuma sasanta kabilun congo Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu buɗe fagen rahotanninmu da rahoto daga birnin tarayya Abuja. Kotun kolin Najeriya ta tabbatar da hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke a watan Satumban da ya gabata wanda ya kori ƙarar jam'iyyar PDP da ɗan takararta Alhaji Atiku Abubakar da ke ƙalubalantar nasarar da shugaba Muhammadu Buhari ya samu a zaben da aka yi a shekarar nan ta 2019. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adam El Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. hukuncin da ya shimmaci jama'a don ɗaukar matakin lokaci ɗaya ba tare da zama da sauraron sabon mai da jawabi daga lauyoyi ba babban alkalin kotun muhammad tanko ya jagoranci tawagar alkalin bakwai wajen yanke hukuncin da sanar da cewa kotun za ta bayyana ranar da za ta faɗi dalilai nan gaba justice tanko ya ce kotun ta yi mako biyu tana nazartar hukuncin kotun ɗaukaka karar kafin cimma matsayar dama wakilin shugaba buhari a kotun malam nuhu ribado ya yi hasashen hakan zai faru biyo bayan hukuncin kotun ɗaukaka ƙara an samu changes an samu alƙalan kuma gaskiya sai mu ce dai kawai alhamdulillah ana samun cigaba ana samun improvement ana samun yawanci abubuwan da ake yanzu ma an fi yarda da shi idan an yi hukunci za ka ji kaɗan ne wanda za su fita suna ko ce ba su yadda ba ko kalubalen can abin da aka bayar eh, eh, akwai samun eh, ci gaba a harkan musamman ta wajen shari'a na wajen harkan zaɓe a Najeriya. Kakakin kamfen na PDP Buba Galadima ya daɗe da ra'ayin shari'ar ba za ta ba wa PDP nasara ba, da aka yi koma maganar kotu ta bayan rayuwa. Ko ba mu yadda ba, tun da a duniya haka Allah ya ce, abin haka haka tsarin mulkin Najeriya ya ce ko ba mu yadda ba dole mu karba amma su sani fa akwai gobe akwai wani babban kotu wanda ya wuce duka waɗannan shine kotun Allah da kotun al'umma wato public public public opinion duk lokuta uku da shugaba buhari kan halarci kotu tun farkon takararsa 2003 zuwa 2011 kafin nasara biyar karkashin manyan alkalai irin su justice lawal wise da marigayi idris kotugi akan samu doguwar muhawara kafin hukuncin karshe nasura da maili kayan murar amurka daga abuja nigeria alkali nura da duniya shari'a yau tana sarata kowa da ta da ta yi madalla a gaida nasiru adamu el hikaya Rahotanni daga jihar Katsina sun bayyana cewa an samu ɓullar wata cuta a ƙaramar hukumar matazu da har yanzu jami'an kiwon lafiya ba su iya tantance kowace iri ba ce. Na tuntuɓi wakilin sashen Hausa Sani Malamfashi a kan batun ga abin da ya ce. Eh hakikanin gaskiya akwai cutar da ka nan jihar Katsina a ƙaramar hukumar mulki ta matazu. Kuma cutar ya zuwa yanzu ba tantance ba shin ciwo eh, cutar shawara ne wato yellow fever eh. amma dai tana da nasaba da kamannin da haka yadda yake ma'aikatan lafiya na tunanin cewa inda ita ce kuma ya zuwa yanzu abin ya fi shafan wata unguwa ne da take da tazarar kamar kilomita goma wato unguwan kogira a karamar hukumar mulki ta matazu inda abin ya faru domin shi kan shi ne unguwa malam shayar da ya shi da kan shi ne ma ya tabbatar da cewa akalla mutane hamsin sun mutu a yankin a kuma wata unguwa unguwar sarka nan yake ba kasar shi ne saboda ba zai iya ba da adadin waɗanda suka rasu ba amma dai an sami ɗan rasuwa da yawa kuma duka da wurin shi da can ɗin mm. mutum har ya haɗa da yara ƙanana. To takamaimai kamar kimanin mutane nawa ne ake gani sun mutu? ya zuwa yanzu dai su a gwamnati sun ce an kai mutane asibiti su arba'in da biyar da wannan cuta ta yellow wato ta shawara kuma daga ciki mutane goma sha takwas suka ba da cewa sauran amma shi ne anguwa kamar yadda na faɗi ya ce a wurin ki mutane hamsin suka yi To wato an iya gano wasu suna da cutar shawara kenan wasu kuma suna da cutar da har yanzu ba a san ko ce ita ba. wato kusan da sun tsaye ne shi ta da kawai yadda tasowar ta haka kawai sai dai a siya mutum ya shi kamar wasu waɗannan mutane biyar na unguwar sarka abin da ya faru da su ke nan kawai sai dai a ga mutane sun shi ma aka ɗauke su rige aka kai asibiti ana zuwa suka ce ga irin ba suka cika to saboda haka yanzu ana ana bincike ko za a iya samu wani tasirin bayani ilin zuwa zai kai zuwa ko gobe ko ma biyu domin sai a tabbatar da tabbatar da kore To bisa ga bayanan da ka samu kamar bayan su ma waɗanne alamomi ne ke tattare da ita wannan cutar? Alamun shi ne kawai kamar zazzaɓi yanzu zai ji haka kaɗan ya taso mai daga nan sai suma kamar yadda na unguwar ne suka bayyana yadda abin ya faru don kawai ana da faru da wannan mutanen da kaɗan jin kamar zazzaɓi haka shi kenan sai suma. sai aka kwashe su ya zuwa asibiti ya zuwa yanzu haka da dama akwai waɗanda suke a kwanci a asibiti mu cikakken bayani sai ka ji ka samo izini daga can ma'aikatar mashiya kafin a samu wani wanda zai iya maka magana haka ne to ya zuwa yanzu idan aka yi la'akari da abubuwan da suka faru za a iya cewa ana ɗaukar cutan ne ta hanyar cuɗanya ko ko ta abinci ake ɗauka ko kuma ta iska ko ruwan sha? eh wannan abin akwai alaman mai yaɗuwa don in ba yaɗuwa take ba ba yadda za a yi cikin sati uku a ce har mutum hamsin sun mutu mm. don daga wannan zazzabin zai zama kamar irin wasu cututtukan da ko taɓa mutum kai ko shafi nan fashi iska da ya fito daga cikin ya saki mutum ya shaƙa ya iya ɗauka wato abin da ya kamata shi ne dai mutane sai su kokarin su kiyaye da cuɗanya haka nan da duk waɗanda aka ga alamun kamar zazzaɓi zazzaɓi mhm. haka nan da ya taso ko a maza a gari da yawa domin shi ne alamun na farko da ya nuna na wannan mutane biyar ɗin da aka su a asibiti ɗin sun su daga inda ma aka ɗauke su ma suke haka kawai. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni. Tuma da la'agai da sani malamfashi. fashi. A yayin da Najeriya ke ci gaba da rufe iyakokinta 'yan kasuwa da wasu 'yan Nijar sun shiga wani hali na takura saboda hauhawar farashin kayayyaki duba da cewa yawancin 'yan kasuwar a Najeriya suka fi sayan kayayyakinsu. Ga tamar abari wakiliyar murya Amurka da ƙarin bayani. Kusan watanni uku kenan da kasar Najeriya ta rufe iyakokinta da Nijar saboda dalilai na tsaro a cewarta. Mafi yawan 'yan kasuwanmu kuma na Nijar sun dogara ne da kasar ta najeriya wajen sayan kayayyakin su baya ga tafiye-tafiye da jama'a ke yi na zumunta sai dai rufe iyakar ba karamar matsala ta haifar ba musamman ma hauhawan kayayyakin farashi musamman ma hauhawan kayayyakin masarufi da tsadar rayuwa kamar yadda 'yan kasuwa ke kokawa ai ba karamar illa ce ba ta yi mana mu ƙananan 'yan kasuwa ni yanzu ina tebur kina ina shayina kin ga lipton ya yi kuɗi kayan wannan tebur dukkan su komi ya ƙara kuɗi kasuwa gaskiya ba ta tahiya saboda babu fa kayan ma komi ya ƙara kuɗi komi ya tsada rabiya ya wallahi gaskiya mu dai bamu ji daɗi ba rayuwa gaskiya ta tsananta yanzu komi ya yi tsada komi bai tabuwa amfani da lemu lemu dai haka kala kala da ruwa dai da kayan miyan ma wani abin su tumati ɗanye duka da can ne ake kasa yanzu wallahi akwai wahala eh, suna na sani nija gaskiya hali na rihi iyaka akwai matsaloli cikin shi da yawa inda mu yan kasuwa muka fuskanta an shiga wasu hali na takura saboda akwai da yawa inda kin san harkar cuɗanya kasuwanci a kowanne kayan zai je bashi za a bashi ma zai ɗauko kayan ka ɗauko kayan kuma baka kaka sai da ababaranta na kama da mai kayan abin shi. Assalamu alaikum Ahmadu Muhammad. Wannan matsala ba karama bace ba. Mu Nigeria gaskiya rike wannan ta ta kawo matsala da yawa saboda mu ban mu sayan komin mu sai a Nigeria. Kuma an samu kaɗan abin da muke saya a nan Nijar shi ma in manyan 'yan kasuwa ne sun kawo bai kashi ɗaya ba idan yanzu da aka yi wannan bode ba mu san ba ta ina zan mu yi mu je mu kawo kayan yaya zan mu yi mu je mu kawo kayan kayan kullun suna hawa su su kara mu kuɗi munan gurin kai kiliyan baka kara mu kuɗi ba. Sani Malam duk wani ɗan kasuwa na Nijar musamman nan yankin da magaram in dai kasuwanci ne musamman irin namu na shaguna to abubuwan da yake sai da kusan kashi tamanin ko gomiya tara cikin ɗari abubuwan nan ta hanyar najeriya ake kashi zamanto yanzu abin nan hanya arhe take take na mu ce matsala ba yal kaɗan ba saboda duk kusan abin da da ake samu a jika biyar akalla ya ƙara kusan jika guda ya zama jika shidda ko shida da wani abu babban matsalar samun abun a lokaci shine hita mu hankali a farkon rufe bodar wasu direbobi da na hira da su sun shaida cewar a yadda suka samu labari ba zai wuce wata guda ba sai dai har yanzu ba labari na tuntubi hukumomi inda na nemi jin ta bakin gwamnan jihar da magaran sai dai hakata bata cimma ruwa ba hukumar cibiyar kasuwanci wadda ake ce ma antando commerce ita ce ke sa ido kan saye da sayarwa da al'amarin kasuwanci kamar farashi da sauransu Maman Bashir shine darakta na cibiyar kasuwanci wato Antan Commerce a nan da magaran. A'a ya kawo cikas a cikin ta kasuwanci. Paske mutane da yawa sun gani yawancin duka suna tai suna dawo yanzu babu ko sun taima ba su iya kawo abin da suke so. Kenan gaskiya an kasuwa ma su da kansu a takur suke. Gaskiya ya kamata a san yadda za a yi a wannan abu. Kamar misali wajen 'yan wake. yan wake su yawancin duk waken da muke noma nan ga yawancin duka nigeria ne ake ake ke su yanzu su sun bayyayewa su masu kai waken nan kuma da an bisa shi kuma bisa sai kaman eh, kantintan da ya kamata a kai yanzu ya ma rage shi ne shi ba a yi kai su. Tamara Bari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu nan na cewa karfe 11:19, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Malam na David da eh, Dumas dan asalin ƙasar Najeriya wanda ke nan babban birnin Washington. To lalle za mu ce barin da kai da Najeriya domin ka samu ingantacciyar rayuwa ta taimaka maka samun wani ilimi. da taimaka mini samun ilimi da kuma kamar shekaran da ya wuce na je Najeriya na yi koyaswa ni kan je in yi koyaswa a wurare daban-daban duk abin hiran da mun da kai nan yanzu haka duk abin da na faɗa ni kan je in wayar da mutane in koyas da su in gaya musu cewa ga abin da ya kamata a yi ga abin da ya kamata a yi la'akari da shi so zan ce eh ya ya yi min amfani ya yi kuma mutane a inda nike zuwa ziyara a Najeriya in koyi zuwa amfani sosai. Yanzu idan wasu jami'o'i a bangaren in ce Nijar, Najeriya ko Kamaru suna buƙatar ka je ka ba su darussa akan wannan fanni ya za ka iya taimaka? Zan iya taimaka hannuna abu buɗe yake gidana abu da yake so malam david wani kira gare yanzu ga matasa wanda su ma suna so su bi wannan hanya da ka bi domin samun rayuwa ingantacciya zuwa na amurka zuwa kasashen waje wannan matakai ganin ka kamata su ɗauka kafin su bar kasashen su gargadi ga jama'a da especially matasa shine su bi hanyar da ya cancanta akwai mutanen da sukan bar kasa su zo ba ilimi suka zo su samu wannan ba ba kwanciyar rai suka samu ba don ba su bi hanyar da ya cancanta ba so idan ka matasan da suna so su zo su nemi rayuwa mai inganci da ilimi kamar yadda ni nayi shawara shine da kuma gargaɗi shine su bi hanyar da ya cancanta da kuma idan sun zo su kula su zauna da yan uwa su nemi mutanen da za su taimake su cewa don zama a kasar nan zama ne wanda ya kamata ka nemi abin da ana kira mentor ya koyar da kai ya nuna maka yadda hanyar da za ka bi hanyar da ya cancanta. In ce al'ummar Najeriya wanda ke nan uh, Amurka ya kaga rayuwa da ka zo nan ka samu mutane wanda suka gwada maka abubuwan da ya kamata ka yi domin ka samu rayuwa ingantacciya? Alhamdulillah na samu mutane da yawa ah, ba zan iya kira sunayensu ba akwai wasu da ba za su ah, suna so dai kawai dai ah, a ce su ba za su a kira sunansu ba amma na samu mutane da yawa shi yasa na ba ma matasa shawara cewa idan sun zo haka su nemi mutane kamar haka akwai yan uwa da yawa akwai yan uwa wanda mukan fita hira da su akwai yan wanda mukan je ziyara da su akwai yan wanda muna karatu da su muna neman ilimi da su da sauransu sosai nan so rayuwar Najeriya nan din akwai akwai akwai daɗi akwai kyau idan ka bi hanyar da ya cancanta akwai. Mm, to wani kira gare ka ga waɗanda su suna nan ga su suna so su ga sun yi arziki da sauri sun samu abin duniya da saure-saure ɗauka hanya wadda bai kamata ba wani kira za ka musu. zan kira su cewa zan kira shi ne su yi hankali su uh, idan akwai wanda yake bin hanyar da bai cancanta ba ya daina don a cikin aiki na da ilimi na da koyaswa na na gani cewa wai a cikin intanet ba abin da za ka yi da ba za a neme ka ba ba inda za ka yi ka boye so gashi kuma gwamnati ta canja idan akwai wanda suna bin hanyar da bai cancanta ba kira ne muke gare su akwai wuraren da akwai hanyoyi da da za ka yi ka bi don ka samu zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali idan kana neman a baka shawara ka nemi yan uwa kamar ni da sauransu za mu iya mu baka shawara mhm. akwai yan uwa da yawa a nan din wanda mun taimake su. To Malam David me ka ce a kan salula dan ka ce cyber security in ka ce cyber security ka ce salula wannan da ake cewa smartphone mutane da dama sun dauki wannan salula kama abin abin sirri kama komi kai da kai sai kai me ka ce a akan ta? so eh, damuwan mutanen mu shine kowa yana so ya nuna yana da arziki salula abu ne wanda ya kamata za ka yi amfani da shi ko kuwa kana amfani da shi amfanin shi shine mu dinga hira irin kasancewa idan ka je wuri za iya neme ka idan ka je wuri yan wanka sun je wuri za iya ka neme su to salula abu ne wanda yanzu din ya zamanto abu ne wanda za iya neme ka da shi a same ka da shi a ko inan da ka je ba za ka iya ka boye ba idan kana da salula gwamnati takan takan bi ta ji abin da za ka faɗa o abin da kake faɗi idan suna da warrant su nema so salula abu ne wanda um, mu yi la'akari da amfani da shi mu yi hankali da shi domin abu ne wanda zai iya samu damuwa kuma Mm, kuma ana cewa ma wannan kamera da ke gare ta an iya kulle wannan kamera a koda yaushe kai baka ma sani ba kamera tana kulle yanzu farzan akwai masu ɗaukar salula suna shiga wurin wanka ko ko suna tare da salula cikin dakunan su me ya kamata ka ce akan wannan gaskiya ne ya kamata yi hankali da wancan din kamera za a iya kunna banda haka mhm. akwai irin hotunan da mutane sukan yi su ajiye a cikin waya akwai yadda mutane za su iya su shiga su su sata wannan waya idan dai sun samu wayanka mhm. za su iya su sata hotunan nan gaba daya. Mm, ko ka kai salula ka wajen mai gyara kawai shi sai hidda kawai sai ya hidda banda haka kuma idan dai ka yi connecting akwai abin da ake kira with storage online cloud mhm. idan dai ka yi storing nashi a cloud ne through wayanka za su iya su samu kamar masu amfani da iphone ko da iphone za su iya yes za su iya su sata social security naka wurin su sata details na bank naka wurin Mhm. sata abubuwa ababe da da da very precious to za su iya su samu su sata so mm. abu ne wanda mutane suna ganin kamar don yana gida na nawa ne ba naka ba <laughs> mm. don a gaskiya duk information da ka sa kai din duka duka za su iya daga inda suke duka su samu su kwace. Malam na uh, David uh, Dumas dan asalin kasar Najeriya wanda ke nan babban birnin Washington DC. gode da mu damar tattauna tare da kai a cikin shirin na himma ba ta rago wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke haɗawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Da madalla a gaida Abdulaziz Adli Turo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Gali Siraja Faki inda ya ce, Salam VOA Hausa, muna jajantawa al'ummar jihar Katsina bisa bullar wata sabuwar cuta mai saurin hallaka rayukan mutane. Sannan muna kira ga gwamnatin jihar cewa ya kamata ta gaggauta ɗaukar matakan dakile wannan cuta tun kafin ta laƙume rayukan al'ummar mu. A ƙarshe nake fatan Allah ya kawo mana ƙarshen duk wata cuta da take addabar al'ummar mu. Amin. Sai kuma ga sako daga gwani manajan bulo da Masak da kaka Alhaji Bukar Gursuma Yunwa da inda su kuma suka ce salam VOA Hausa don Allah ku bamu dama mu yi wata tsokaci. Iyaye don Allah ku daina ɗaura wa 'ya'yanku talla suna yawo a kan tituna. A zamanin mu na yanzu za ku ga budurwa ta isa aure amma an barta tana yawo da sunan talla. Hakika hakan yana bata tarbiya ga iya mace saboda za ka ga budurwa tun da safe ta fita gida sai bayan sallar magariba za ta dawo gida. Kwaɗayi dai mabuɗin wahala saboda haka don Allah iyaye a kiyaye kiyaye kar daga baya a zo ana da na sani sakonmu na karshe kuma ya fito ne daga gali raja faki inda shi kuma ya ce mutukar dai da gaske ne gwamnatocin ƙasa ta najeriya suna son kawo ƙarshen masu satar mutane domin neman kuɗin fansa to ya kamata su gaggauta kafa wata doka wacce za a rinka yanke wani tsatsaurin hukunci akan duk wanda aka samu ya aikata laifin satar mutane to madalla lamun gode kuma a ci gaba da aiko mana da saƙonni. madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. shugabanni guda goma daga kasashe na yankin gabashin asiya za su gudanar da taron kolin yankin sai dai wasu a cikinsu suna takaddama da babbar makwabciyarsu kasar china akan ikon mallakar wani yankin na ruwa amma kuma ana sa ran taron zai fitar da sanarwa da za ta kawo ƙarshen sukar da ake yi wa china akan wannan batun saboda haka ne ma shugabannin har ma da vietnam da kuma philippines inda ake kara samun tankiya akan wato cikin wannan shekara sanadiyan abubuwa da suka faru wanda ake sa ran china za ta wato za ta tabbatar da ainihin tsari wanda zai kawo ƙarshen wannan rikici da ake yi na yankin ruwan a cikin kasashen goma kuma akwai masu buƙatar taimakon tattalin arziki daga ƙasar china wanda hakan ne zai sa a samu saukin al'amarin shugabanni daga ƙasashe goma waɗanda za su halarci taron kolin ƙungiyar ƙasashen kudancin wato gabashin asiya da ake kira asiyan a takaice daga ranar 31 ga wannan watan oktoba zuwa nuwamba yana wato kwanaki hutu za ta fitar da sanar wanda zai haramta nuna wa china yatsa a maimakon haka su cimma matsaya bisa kwarewa. To masu sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Patrick ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.